العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم السلام عليكم ورحمة الله بركة مريم وأنا يمشي haduwa a wannan yammaci na lahadi 18 ga watan ramadan shekara ta 1439 bayan hijirar abu sallallahu alaihi wasallam da ya jade da uku ga watan jun shekara ta 2018 miladiya. wannan shine darasi na 19 mun haɗa wannan masallaci mai albarka na masjid bilal da ke singa a birnin kano domin ci gaba da wannan tafsiri mai albarka jiya mun tsaya aya ta 134 a cikin suratul baqara yau kuma za mu ɗora a inda muka tsaya na'am takunu hudan aw nasara tahtaju wato yahudawa suna cewa ku kasance hudan yahudawa au nasara ko kuma ku zama nasara idan ka ɗau ayar a haka to kaman yahudawa ne suka ce ku zama yahudu ko nasara tahtaju amma ba haka bane saboda haka kenan akwai abin nan da ake kira al-ijazu bil hadf an takaita maganar ne amma qala al-yahudu kunu hudan wa qala an-nasara kunu nasara tahtadu saboda ba wanda zai ce yana wannan addini ya ce ka bada ɗaya addinin yayi yahuda suka ce ku zama yahudawa sai ku shiru. su kuma nasara su kuma suka ce ku zama nasara sai ku shiru ina fata an gane bangiji ya ce bari wannan zance ul a'a bal nattabi' sai ka kaddara nattabi' za mu bi millata ibrahim hanifan addinin annabi ibrahim wanda yake shine wanda ya karkace alma'in ya karkace daga dukkan shirka shi ko annabi ibrahim wa ma kana minal mushrikin hakika bai kasance daga masu shirka ba shi sama ubangiji ta ayar yake cewa inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim ya sake cewa inna awlan nasi bi ibrahima lallazina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyyul muttaqin to qulu amanna billahi ku yi imani da Allah wa ma ga musu kace amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahima da kuma abin da aka saukarwa annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il ɗansa kenan wa ishaq da ɗaya ɗan nasa annabi ishaq wa Yakuba da jikansa wal asbab da sauran jikokin kuma annabi yaquba din su ne al'asbab an ce su goma sha biyu ne annabci ya kasance a cikinsu ne kawai wa ma'utiya musa wa isa sannan mun yi imani da abin da aka saukarwa annabu musa da annabu isa na attaura da linjila musa attaura isa kuma linjila bar wannan zance mun yi ma imani da ma'utiyar nabiyu na min rabbihim duk abin da aka saukarwa sauran annabawa daga ubangijinsu to tabbas mun yi imani da shi la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rabewa eh, daga cikin annabawan nan mu ce mun yi imani da wani mun kafirce wani ba ma yin haka la nu'minu bil ba'd wa nakfuru bil ba'd ba ma yin imani da wani mu kafirce wani a a la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu wa nahnu lahu muslimun kuma mu mun miƙa wuya ga al'amarin Allah mun miƙa wuya ga hukuncin sa duk abin da ya zartar a shi zamu yi walladina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wanda suka yi imani da Allah da manzanninsa bisa rabe ba tsakanin manzanninsa su ce mun yi imani da wani mun kafirce wani a'a sun yi imani gaba daya to wannan wayannan su ne masu babbar rabo kuma wayannan su ne lahum ajran azima atanna lahum ajran azima mun tanadar musu lada wanda yake mai girma amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wa amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna wa qalu sami'na wa ata'na so ubangiji yace nahnu gare shi muke miƙa wuya na. ubangiji ya ce gaya musu ka ce in amanu idan sun yi imani su da nasara da sauran ahalar kitaba in sun yi imani bi misli ma bihi da irin imanin da kuka yi na irin wannan imanin amanna billahi wa ilaina ila ibrahim wa isma'il wa ishaq har zuwa karshe an dai su ma sun yi irin wannan to faqad ihtadaw babu shakka sun shirya zuwa ga gaskiya kamar yadda kuma kuka shirya din amma wa in tawallaw ga musu kace idan suka bijire suka ƙi yin imani irin wannan ta yadda suka yi imani da wani manzan suka ƙi imani da wani suka kafirce wani in ku suka yi haka fa yadda mahun fi shiqaq lalle za su tabbata a cikin rabuwar kai a cikin saɓani isa za ka samu wato kiristoci kala kala ne kowa ya kama gabansa da yan catholic da yan protestant da sauransu kowa abin da ya ga dama wato shi yake yi an ka daga pope ba kowa ne ya yarda da shi cewa shugaban sa bane duk wannan shine shiqaqin ai wannan ladina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin da'i wanda suka yi sabani a cikin lamarin bil littafi hatta su a cikin yahudawan to sun tabbata cikin sabani wanda yake mai nisa wannan shine sabanin ta yanda su kansu kalmar su wato ba za ta tabbata akan abu guda ɗaya ba in ko ya zama sun yi haka to fa sayakfikahumullah Allah zai isar maka da makircin su Allah ya isar maka da cutarwarsu kuma zai kare ka daga sharrinsu domin wa huwa sami'ul alim ubangiji shine mai ji nan kuma mai gani subhanallah wato abinda kuka yi imani da shi na musulunci wannan shine rinin Allah rini na ubangiji wa man ahsanu min Allah wane ne yafi ubangiji iya rini babu shi wa nahnu lahu abidun kuma shi muke bautawa a ana sabani akan me ma'anar subhanallahi ɗin nan kuma da dalilin faɗinta a anan amma dai abin da yake mafi shahara a wajen malamai shine dinuhu alladhi na bihi zahiran wa batinan wa zaharat atharuhu alaina kama yadhharu atharu as-sidghi ala thawb al-masbub wato tasirin tsarka addinin ubangiji shi shine rinin Allah mu a wurin dinin ubangiji shine rinin da ubangiji ya mana wanda tasirinsa yake bayyana a gare mu a zahiri da baɗini kuma tasirinsa yake shiga jikinmu ya zama ba za mu canza ba kamar yadda tufa in an rana ta ba za ta canza ba in ka rana tufa ta koma wata kala farar riga ka ɗauke ta karna ta ta koma baka ko bulu to ba za ta ba wa farin nan har abada to musulunci haka ya kamata ya zama a jikin mutum wato kamar rinin ubangiji kamar rini an ce an kwatanta wannan saboda kowane daga cikin yahudu da nasara yana da abin da yake amfani da shi a matsayin rina kansa yanzu idan ka ɗau yahudiya su a kowace shekara akwai wata rana da shugaban yahuda wani ruhubani zai zai wanka idan ya wanka ya wanke jikinsa wannan wankan shine wanke zunubin bani isra'ila a kowace rana a cikin shekara wata rana ta musamman yana ware ta ya wannan wankan wannan wankan shine kankare zunubin bani isra'ila da suka yi na bauta ɗan maraƙi da sauran laifukan da suka yi cewa ah, Allah isgiri kamar yadda dai ya gabata abin wannan a wurinsu shi shine rini eh, wannan wankan da ya wanke jikinsa to wannan shine rini a wurinsu. sannan idan ka ɗau kiristoci su kuma rininsu su shine duk sanda aka haifi yaro ya kwana bakwai ana wanke shi a cikin ruwa don an wanke shi a cikin ruwa wannan shi ne rina shi kuma ana da'awar cewa ya tsarkaku daga zunubi na har abada wannan wanke shin da aka yi wannan shi suke kira baptisma da yarensu baptism shi ne a wanke ka a ranar ko da a rika sprinkling ruwan a jikinka an aje ka a rika watsa maka ruwan ana fesa maka ko kuma a samu wani abu a nutsa ka a ciki ko daro ko wani abu ne inda zaka iya nutsewa a wanke ka a kwana na bakwai wannan shine an wanke ka da zunubi kuma ka cika cikakken kirista kuma wannan abin ya wanke ka ta yadda baya bukatar sai an maka kaciya wannan shine aqidar su in an ce baptism abin da ake nufi kenan to wannan su a wurin su shine rini shine rini amma musulunci fa shi musulunci rinin sa ya saba wa'annan abubuwan gaba daya saboda haka shi musulunci rininsa shine ya rina maka zuciyarka ta zama in ta hau kan abu ba za ta kauce ba rinin musulunci shine bin addinin annabi ibrahim shi kadai hanifan ta ibrahim hanifan dama addinin an gina shi ne akan hanafiya ma'ana in an miƙe nan to ba a yin nan ko nan straight kawai kuma ah. kana min al mushriki ubangiji ya ce annabi ibrahim ah, wato bai kasance daga cikin mutanen da suke ah, shirka ba lura tarihi wato wanda yake da alaka da ibn abi hatim wannan babban bujimin malami na tafsiri yana cewa nafi ibn abi wani nu'aym ya ce wani daga cikin kalifofi ya aika masa daga cikin masahib na Uthman wanda aka sani Uthman radiyallahu anhu shine abin da ake kira standardization ma'ana ɗora mutane akan wani standard copy na Qur'ani copy nuskha mu'tamada wacce kowa da ita zai dogara kuma ita ce officially recognized document na inda ana magana qur'ani ne to wannan din ita aka yarda da ita khalifa ita ya yarda da ita ita ce ottoman manuscript wannan kuma ya biyo bayan sabanin da aka rika samu wajen masu karanta alqur'ani ta yanda wancan yana karanta shi da waccan kira'a wancan yana karanta shi da waccan kira'a. to sai ya zama an fitar da wani kofi guda ɗaya wanda a cikin wannan kofi ɗin guda ɗaya kowace ƙira'ar za a ga asalinta a ciki kowace ƙira'a za a ga tushenta a ciki wannan shine dalilin ar-rasmul uthmani ko kuma wasu su kira shi al-mushaf al-uthmani din eh, ma'ana Uthman radiyallahu anhu bayan an buga Qur'ani an mai da shi abige wanda kaman yanda aka sani a ulumul Qur'an ɗaliban ulumul qur'an sun san wannan cewa alqur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi a bige ba littafi da suna alqur'ani wanda ake ɗauka ana karanta kamar yadda muke da shi din ba takarda a lokaci saboda haka qur'ani yana haddace kawai a kirazan mutane da kuma a rubuce a wasu wurare din kaman jikin ƙwarya a jikin dutse a jikin fatu a jikin ganyayyaki a jikin koko da duk wani wuri dai da kasan in an rubuta abu za a same shi kuma ba zai goge ba to ana aka rubuta qur'ani to bayan an yi yaki an dau lokaci bayan wafatan annabi sallallahu alaihi wasallam fitintunu kamar da kuka sani a tarihi sun tattaso daga ciki mafi kusa shine wannan fitina ta ridda wasu suka rike ridda akan an ce su ba da zakka da san mutum da kuɗi wasu suka ga to da su ba dukiyar su gara ma su bar musuluncin kawai wasu suna ba da dukiyarsu ne saboda annabi yana nan suna jin nauyinsu lokacin da ya zama ba annabin to wa suke jin nauyi ya suka ce ba za su ba da aka matsa musu wasu kawai sai suka ma fara komawa inda suka fito shi ne dalilin qitalu ahli ridda aka yi yaƙi a kalifancin abubakar radiyallahu anhu abinda ya fara haɗuwa da shi shine wannan matsalar ta wasu sun yi ridda a kansu ba da zaka to kuma ana haka kuma musalimatul kazzab shi ma sai fito kuma shi ma yace annabi ne kuma inda zaka san mutane al'amarin su akwai ban mamaki yanzu yau shedan da zai fito ya ce shine shedan ya buga wa kansa kararrawa kowa ya san shedan da shi amma in yace a bi shi sai an samu wanda za su bi shi musalimatul kazzab din nan kowa ya san makaryaci ne karesa ta bayyana tun kafin alaihi wasallam ya wafaci amma kuma wai sai gashi abin mamaki wasu suna bin sa da annabi ya ci takaice dai wannan abin shine yasa aka yi mummunan yaki bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin abubakar radiyallahu anhu to an samu sahabbai da yawa wanda suka haddace alqur'ani an yi asarar su an ce wajen mutum saba'in kan tashin farko wata rubayar ma tana cewa mutum ɗari bakwai ne suka mutu ba ka ga yanzu a adadin sahabban da ba shi da yawa a ce lokaci ɗaya kawai an rasa mutum 700 to in aka sake wani yakin irin wannan aka rasa wata 700 din in aka kara wani to lallai zai zama alazakan wato musulunci kenan da ma qur'anin gaba da wannan shine dalilin da yasa wannan Zaid bin Thabit ya samu Umar bin Al-Khattab da wannan tiranin na cewa ya kamata hada qur'ani a wuri da a rubuce lokacin da ya kawo masa yana ganin eh lalle abin babba ne aka zai to a samu khalifa samu khalifa bayan shi ya bubbuga ya ce ya za a yi abin a farko ya kalli abin a matsayin bid'a ya za a yi ku yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba wannan yana nuna mai yana nuna muhimmancin rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa an eh, ka kalla abin a gurbi zaka ga menene to hada qur'ani fa a rubuce amma suka ga abin girman sa kare zama laifi duk da dai eh, abu ne wanda za a yi shi da kyakkyawan niyya kuma don amfanar al'umma to he suka ji tsoron kuma kar fasi wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai komai kins wanda kuma wannan shine bid'a ba wani abu so amma bai gushe ba yana tattaunawa da shi ya gagganar da shi har Allah ya wanke kirjinsa ya fahimtar da shi ya karbi wannan fikira wannan tunanin kuma ya yadda ayi cewa to yanzu me ya rage a samu Abubakar Abubakar din shi ma aka same shi shi ma da ya buga akan ba za a yi abin da annabi bai ma daga baya dai ya yadda ayi to da za a yi din aka sassamo sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda aka fi sani da haddace qur'ani hadda mai kyau kuma wayanda aka yi musu shaida cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam idan wahayi ya zo su yake sa su rubuta wannan su ne kutabul wahayi a ciki akwai shi bin zaid bin sabit din akwai manya manya akwai su muawiya bin abi sufyan akwai su ubay bin ka'ab da sauransu irin su shi uthman bin affan saboda haka akwai sahabbai da yawa wayanda kuma ah, su abu musa al'ashari wayannan su aka samu suka rubuta kowa ya kawo abin da yake da shi da abin da yake da shi na rubuce da na hadda kuma duk abin da za a rubuta sai an nemo wasu suma wanda suka haddace qur'anin cewa wannan abin haka yake ai muqaranarsa da wato da da da haddasa abin da ya kawo ai muqaranar abin da haddar wannan mutum idan duk an tabbatar haka yake to sannan sai a karbe shi a rubuta da haka ne aka rubuta qur'ani aka hada shi a wuri da duk baya ga ka haddasa qur'ani kuma an yadda da kai adali ne to kuma sai an kawo shaida cewa wannan abin yana daga cikin urzatul akhira wannan wato revising na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qur'ani kafin ya bar duniya mala'ika jibril yana zo masa a duk shekara a ramadan suna muraja qur'ani kamar yadda muka faɗa to amma shekarar da zai bar duniya so biyu ya zo masa wannan abin na ƙarshen shine urdatul akhira cewa duk abin da yake cikin qur'ani wannan shine daidai ba wani kuskure a cikin to wayanda suke wurin aka wannan da su su ne sahabban da suka halarci al'urdatul akhira kuma su ne hujjoji akan wanda ba su ba kenan duk sanda za a yadda wani abu qur'ani ne ko ba qur'ani bane wayannan su ake tambaya har ta kai ah, wani bangare na ƙarshen suratul tauba ba a same shi ba sai a wajen wani sahabi guda ɗaya shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi aka bincika aka samu ya cewa lalle wannan qur'ani ne kuma aka samu wayanda suka bada shaidar qur'ani wasu sahabbai guda sannan aka rubuta shi to da haka aka hada qur'ani ya zama littafi daya kenan duk wani dan wani ya zo yana ja da qur'ani cewa bai cika ba ba za a kalli maganarsa ba saboda hanyar da aka bi wajen hada qur'ani wannan ce kuma cikakkiya ce kuma duk wasu malamai na sunna sun yadda wannan ita ce hanyar da aka baka aka hada qur'ani kuma ba sa tuhumar duk wani sahabin da aka yi wannan haɗin da shi duk wani wanda ahalus sunna wal jama'a ne ya yadda da wannan hanyar da ita aka haɗa qur'ani wanda suka bauɗe daga tafarkin sunna suke bid'a suke wani abin daban su ne suke tuhumar wa'annan sahabban cewa wani sahabin ya ɓoye wani abu bai kawo ba ko kuma akwai wasu abubuwa da yawa an rasa su da aka tashi wannan abin ba a haɗa da su ba amma eh, manhajin ahalus sunna wal jama'a cewa ƙwar'ani ya cika duk wa'annan sahabban da aka nemo suka kakkawo portions na ƙwar'ani da suke wurin sun aka hada ya cika to abinda muke magana a anan shine Uthman radiyallahu anhu a zamanin Abubakar aka yi wannan to bayan Abubakar ya yi kaura Umar ma haka a zamanin Uthman kuma ya aka sake samun rabuwar kai na hanyar karanta ƙwar'ani din wannan ya karanta da wata ruwa wancan ya karanta da wata ruwa sanda za a haɗa ƙwar'ani a farko ba a damu da wannan ba ba a kula da wannan ba to amma lokacin da aka tafi yaƙi armenia da azerbaijan wacce take a rasha wani sahabi ya ji wani yana karanta wata aya bayan da ya sani ba sai sai ya zaci an canza qur'ani ne amma ba canza qur'ani ake ba kawai da wata ruwaya da ake karantawa ya ci kume shi suka kama fada abin yana miya kai a yaƙi yana wani sahabi da ya dawo ya zo ya gawa Uthman cewa ta rizki al'umma a cikin littafin ta kafin ta kashe junanta akan sabani wanda kuma bai kai ya kawo ba to wannan shine dalilin da yasa ya sake kira waɗannan manyan sahabban a zo da kuma manyan wannan marubuta mahaddata na cikin sahabbai masu ilimi wanda annabi sallam ya amince da su a wannan babin ya ce su zo a sake rubuta qur'ani da lahaja ta quraishi da kuma za a reflecting din sauran lahajojin a wajen rubutun idan an tashi rubutawa duk wata kalmar da a cikinta akwai aharu aharu shine bambancin qira'a to a rubuta ta ta yadda za ta reflecting za ta nuna akwai kira'a a wurin ko da kuma ba a rubuta kira'ar kai tsaye ba ta yadda na baya an sun zo sa fitar da ita kamar yanzu maliki yawmiddin sai aka haɗe mimun da lamun da kafin. saboda akwai kira'a maliki to maliki da maliki sai ya zama an rubuta su da mimun da lamun da kafin a haɗe in an zo raba su Ah, wanda yake rubuta wanda yake karanta da maliki kawai alif zai tsakanin mimun da lamun alif ja haka sai ya ce maliki sabanan da da aka tashi rubutawa maliki aka rubuta da mimun da alif da lamun ya rubuta to wannan kira'ar zai zama ba maliki kuma a wajen karanta wannan abu ma'ana ah, bakin zai zama ba zai la yahtamil qira'atu malik kuma ba haka ake so ba shi yasa ake rubuta kowane harafi yanda zai dauki sauran qira'o'in in an zo irin su ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fata bayyanu akwai kira kuma fata sabbatu to da aka tashi kawai sai aka bar wurin ba dugo da dungun fa ta sabbatu an ka bi dungun kuma shine dai zai bada fata bayyanu sabana inda an rubuta shi fata bayyanu to da ba zai dauki ra'ar fata sabbatu sai aka bar shi haka kai to duk sauran wasu wurare dai haka aka bar su dan a nuna wannan to waye wannan Uthman radiyallahu anhu wasu suna jifan Uthman da hadin Qur'ani Eh, hada qur'anin da ya da hada kalmar eh, wato al'umma da duniyar musulunci akan mushafi guda ɗaya wanda ake kira mushaf Uthman mushaf Uthman shine al-mushaf al-Uthmani wanda wannan rubutun da yake hannunmu shine mushaf al-Uthmani yanda rubutun yake a haka Uthman yasa ai wannan rubutun to wasu suna zargin sa da ya kona Qur'ani ya kona Qur'ani ne domin ya maganin bambance bambance shi na asalin shine guda ɗayan da aka buga aka rike shi sauran kuma da da kofi ya zama irin wannan to sai aka watsa su duniya wancan asali wanda yake wajen hafsa wanda aka karbe shi shine aka kone shi aka binne shi domin ya zama an yi maganin wancan sabanin addinin musulunci har kunan yana so ya yaki sabani ne amma duk da wannan aikin da yi wa musulunci Usman bin Affan radiyallahu anhu wato sakamakonsa shine a zo a kashe shi yana karanta alkur'ani a cikin watan ah, azumi eh, da azumi a bakinsa kuma aka zo aka yaƙe shi yana cikin gidansa aka karya alfarmar azumi aka karya alfarmarsa na khalifa aka karya alfarmarsa na dattijo wanda ya kusa shekaru wato wajen taman aka zo aka hauro ta gidansa kuma aka zo aka cikumi geminsa kuma aka share shi jininsa ya fantsamo a sanda sanda aka zo aka share shi to yana karanta daidai wannan shafi yana karanta daidai wannan ayar da jinin sa ya fara zuba sai ya zubo akan daidai nan wurin na fasayakfikahumullah eh, fasayakfikahumullah da sannu Allah zai maka maganin su wa huwa samiul alim kuma ubangiji shine wato mai ji kuma shine mai gani ah, sayyidina ali radiyallahu anhu da ya ga fitina ta yi tsanani a lokacin wancan yan tawayen na kufa wanda ah, munafukai da yahudawa da khawarij su suka yi su suka kunno fitinar wacce ta zo ta tafi da Uthman kuma ta jefa duniyar musulunci gaba ɗaya a cikin rigima to ‘ya'yansa kullum yana turo su su zo su gadin sayyidina Uthman na nufin sayyidi Ali kenan kullum Hassan da Husaini su ne suke gadinsa shi kuma sayyidina Uthman baya so a zubar da jini saboda shi akwai mutanen da suke zo suna gadin sa ya sallame su kuma su ma wato Hassan da Husainin yana ta sallama su cewa baya su to su ƴan tawayen da suka zo ba ta kofar gidansa saboda nan akwai masu gaji ta baya suka zo suka hauro suka bi ta sama ta yanda ba wanda ya san sun zo a can wajen akwai masu gaji saboda haka wannan dai shine abin da ya farto shine shi wannan nafi yake cewa a cikin mushafin da aka aiko min wanda daga cikin masahif ne na Uthman an turo masa shi da ya zo ya buɗe an turo masa shi ya gyara a cikin wannan musafin in ji shi nafe nafe shi ne wannan mai kira'a da ya buɗe sai ya ga cewa wannan musafin da aka turo masa ai shi ne dama Usman bin Affan yake rike da shi fi hijrihi ma'ana a tsakanin kirjinsa da cinyarsa yana rike da shi lokacin da aka kashe shi kuma da ya buɗa sai ya ga jinin eh lalle ya zubo a daidai na wannan wurin da aka rubuta fa sai wa huwa samiul alim ya tambaye shi ce ka ga jinin ce eh na ga jinin basartu basurat ainaya biddami ga wato idaniya ta ta ga jinin ala hadhihi aya a wannan ayar fa sai sayakfikumullah wa huwa as-sami'ul alim صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون نعم قل na في الله Ubangiji yake cewa shin atuhajjunana fillah za ku rika musu da mu ku rika jayayya da mu fillah yani fi dinillah a cikin addinin ubangiji za ku rika munazara da mu dan mun ce abu Allah shi kaɗai, alhali wa huwa rabbuna wa rabbukum Allah nan shine ubangijin mu kuma shine ubangijin walana a'maluna wa lakum a'malukum ayyukan mu suna wato sakamakon su yana wurin mu haka kuma ayyukan ku sakamakon su yana wurin ku kun ba Allah za ku samu sakamakon ku an mun ce ku ba Allah kun ki shikenan sakamakon ku yana wurin ku wa nahnu lahum mukhlisun kuma mu muna ikhlasi muna tsarkake addininmu abinda ubangiji ya ce me shi nike yi ya yayi daidai da faɗin Allah sai na hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'a wa qul lil ladina utul kitaba wa ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad da wa in wani fa inna ma alayka al balagh basirun bil ibad ga ya musu kace ah, wato idan sun yi mujadala da kai ni na mika wuya ga ubangiji na wa manittaba'ani haka wanda ya bi ni ma ya mika wuya ga ubangijinsa na musulmi kenan kuma a can wurin da yake cewa sha rabbi kullu shay'in afala tatadhakkarun wa kayfa akhaba wa hajahu qawmu qala'at wa hajuni fillahi wa qad hadana wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa in sha rabbi shay'an wa sha rabbi kullu shay'in afala tatadhakkarun tatadhakkarun wa kayfa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billah ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون دو وندا سكي إيماني بس هذا إيمان سبدا شركة يهود سني شركة سنشي وجرنا ابن الله kuma nasara ma sun yi shirka sun ce masu hubin Allah to duk wanda suka yi imani ba su hada imaninsu da shirka ba ula'ika lahumul amnu aminci ya tabbata gare su tun a gidan duniya wa hum muhtaduna kuma su ne shiryayyu shi yasa ma shi kansa annabi ibrahim da ya rika bugawa da mutanensa ya rika ce musu atuhajjuni fillah za ku rika jayya da ni akan al'amarin Allah wa qad hadani alhal ya riga shirye ni wala akhafu ma tushrikuna bihi illa in sha'a rabbi shay'a da haka yake cewa wa lakum a'malukum lana a'maluna lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun wannan shine ka'idar musulunci وإذا سمعوا اللغو عارضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إن سنتقوا سلام سلام سلام عليكم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام mu ba ma hulɗa da jahilai mu bata bakinmu kan ban Allah wa nahnu lahu mukhlisun mu muna yin ikhlasin mu ga ubangiji ne tsarkake ibadar mu gare shi ne shi kadai kai am taquluna inna ibrahima yajo ce wannan ga wani kiran sabo ku dai kuna cewa ne bal taquluna kuna cewa ne inna ibrahim wa isma'il wa isaq wa yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara abinda yasa ba za ku bai mu ba kun dage ne kuna cewa inna ibrahim ba za ku bi mu ba saboda shi kansa annabi ibrahim din wa Isma'il wa ishaq da ayansa Isma'il da ishaq da jikan sa yaqub wal asbata da sauran jikokin su kanu hudan aw nasara yahuda ne su ko nasara hisa ba za su yi musulunci ba su yahudu ba za su yi musulunci ba saboda suna takama suna bin annabi ibrahim ta shi kuma ba yahudi ne ko kuma ba nasari ne qul a antum a'lamu am ubangiji yace tambaye suka ji shin da suke wannan dagewan su ne suka fi ilimi ko ubangiji ubangiji da ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin kuma yana cewa abin nan ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين كما يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده da za ku ce annabi ibrahim yanayin yahudanci ko nasaranci alhali ma unzilatit tauratu attauran wal injila da injilan ba a saukar da su ba illa min ba'dihi sai bayan da yazo ya tafi da dai ka zo ka tafi sannan aka saukar da addini kuma a ce kana bin sa yawa kamar yanda in wani mutum yanzu ya kawo wani tsari ya ce abu wannan tsarin to kawai abin da zaka tambaye shi a ana yin wannan to ba a yi ba a a zamanin annabi yanzu kuma wanda suka zo bayan annabi tabi'ai su sun yi tabi'ai tabi'ai to sai yanzu mai mu koma su da dai a zamanin annabi bai abin ba tabi'ai ma da suka zo ba su wannan ba to za su shiga aljanna ko ba za su shiga ma ba kai sai dai ka ce ba za su shiga aljanna tabi'an tabi'ut tabi'ina fa su ma lokacin da ake bin wannan tsarin su ma wato ba su zo ba har suka zo suka tafi wannan tsarin da aka kawo aka ce wasu mutane su bi za a cece su shi ma wannan tsarin har suka zo suka tafi ba a sako da shi ba to su ba za su shiga aljanna ba kenan to ni yanzu me laifi na in nace ni ma irin abin da sahabbai suka bi shi zan yi ko kuma tabi'ai ko tabi'u tabi'ina tunda su ma ba su bi wannan tsarin ba suka zo suka tafi sai da suka tafi ma da shekaru ɗaruruwa sannan aka haifi masu wannan tsarin to ni in ni wancan tsarin zan bi na asali wanda yake kafin a haifi wannan mutumin to ni me laifi na ba da wani laifi antum alam amillah ku ne kuka fi sani ko ubangiji ubangiji ya ce wa mana azlamu waye fi zalunci mimman katama shahadatan indahu min Allah fiye da wanda ya ɓoye shaida a wurinsa ya san shaida gaskiya musamman su dai ahlul kitab ya arifunahu kama ya arifuna abna sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun san gaskiyarsa cewa zai zo kuma ga siffofinsa ma amma wa inna fariqan minhum la yaktumun al-haqa matsala shine mafi yawancin su ko wata jama'a daga cikin su tana ɓoye gaskiya wa hum ya'lamun alali sun santa goye gaskiyar anan shine sifar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce take rubuce a wurin su a cikin at-taura da wacce take a cikin al-injil ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo in ya zo kuma ku bi shi wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikma ba masu ba har annabawa ثم جاءكم رسول مصدق wa معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ala dhalikum isri qalu aqrarna qala mi fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin duk wanda bai ba fa man tawalla ba'da zalika fa ulaikumul fasiqun wannan sune fasik ubangiji ya ce tilka ummatun qad khalat wannan al'ummar ta annabi ibrahim da ƴaƴansa isma'il da ishaqa da jikokin yaquba da yaquban shi kansa dukkan su qad khalat sun riga sun wuce qad khalat qad madat ta wuce tunda ka ta wuce an rufe shafin laha ma kasabat duk abin da ta aikata wato na alkhairi laha sakamakon ta yana wurinta wa alaiha abinda ce kuma wanda ba daidai ba shi ma alaiha yana kan wato ita za a tambaya ba ku wala kun ma kasabtum kuma duk abinda kuka yi na aikin alkhairi ku za a tambaya ba wani ku ba wala tusaluna ma kanu ya'maluna amma abinda ya kasance suke aikatawa na wanda ba daidai ba ba za a tambaye ku ba shi isa idan za a yi ta'addi da lamun to shine abu na alkhairi laha ma kasabat yani min alkhairi amma abin da yake ba na alkhairi ba to da ainun ake ta'addinsa alaiha alaiha ma ta shi yasa da ya tashi ce wala tusaluna amma kanu ya'malu akan abin da suke aikata wanda yake in ba daidai bane to ba za a tambaye ku abin da suke bana saboda haka intisabun ku da su cewa ku ƴaƴansu ne ko su ne iyayenku ko annabi yaquba kakana ne kamar su yanzu bani isra'ila dukkan su ƴaƴan annabi yaquba ne da jikokinsa wannan zai amfane su ba zai taba amfane su ba saboda lahama kasabala kuma kasabta annabi yaquba da shi da iyayensa annabi ibrahim da yan uwansa da babanninsa ishaq da isma'il da jikokinsa asbab duk wannan abin da suka yi na alkhairi yana tare da su ladan ma wato ladan su kuma ba za a dauka a ba wa ƴaƴansu ba ko jikokinsu yahuda in su bisu imani ba aikin ƴaƴansu ba zai amfane su wala tasaluna amma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa ba za a tambaye ku makomar su ba na'am Amen. imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga barra ibn azib yana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina ma'ana bayan ya hijira kenan ya kasance yana fuskantar baitul maqdis ya zauna yana fuskantar baitul maqdis inda masjid al-aqsa yake wata goma sha shida zuwa wata goma sha bakwai nabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ne bayan da zai yi shi ya fi son ya fuskanci wato ka'aba domin baitul maqdis alƙibla ce ta ahlul kitab to su kuma suna jin daɗi su ga yana fuskantar alƙiblarsu wannan yana ba su credence da credibility yana ƙara musu ƙarfin gwiwa cewa abinda suke daidai ne to shi wato saboda kawaici nasa sallallahu alaihi wasallam ba zai iya cewa ya ubangiji ka taimaka ka mai da ne a rika kallon ka'aba ba zai iya faɗin wannan kuma ba zai iya wannan roƙon ba saboda kawaicinsa sai dai kawai ya rika daga idansa yana kallon sama amma abin da yake so ubangiji ya riga ya san me a cikin zuciyarsa wannan kuma sai ne al'adabu ma Allah al'adabu fi du'a fi du'a ma Allah dan zaka yi addu'a to ya zama kana da kawaici an gane kada ka rika sakin baki ya ubangiji a san da mu mana ya ubangiji kana kallo fa yanzu yanzu wato annabi Musa kana kallo san da ya bar توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يكت يتفير دتاكي لغنان زوا ليغس وأنا ما لغنان زوا ليغس لغنان daga masar ka tafi wato madian tunda yanzu sham tafiya ce ta wajen awa biyu a jirgi kaga magana ce ta kaje Legas ka dawo kenan nan musa ya tafi wannan da kafa saboda tsananin tafiya sai da ya zama jikinsa wato kuma ba shi da abinci ganyen bishiya yake ci jikinsa sai da ya zama kore in ya bude maka bakinsa kore zaka gani harshensa ya koma fatar ma ta kore saboda cin ganye ba abin da zai ci ba takalmi ba abin annabin Allah zai iya roƙon Allah ya turo mala'ika Jibril ya goya shi ya kai shi haka ne to annabawa su su su an wato an musu kabaici sun san sun san mezani ba kawai suna sakin baki bane su rika abin su kuma da ya je can din ya yi tafiyar kwana da kwanaki ba abinci da ya je ya ga wannan yaran ya taimaka musu fa فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما min إلي من Da ya taimaka musu sannan ya sake koma gindin bishiya baya neman lada a wurin yaran da da cewa uban wato babansu mawadaci ne Allah ya hore masa dabbobin da zai iya shayarwa ya ciyar da shi ya bashi lada amma a lokacin bai nemi wannan ba kuma bai nemi raka su gida a biya shi ba sai ya koma ya je zauna a gindin bishiya ya ubangiji inni lima anzalta ilayya min khairin faqir dangane da abin da zaka saukan min da shi na alkhairi ya ubangiji a wurin kan akwai abinci ina da bukata haka yi shi man kai ne cewa zaka ya ubangiji kalli fa tafiyar da ne ta watanni ce ya ubangiji yunwa za ta kashe ni a taimake ni yanzu zan mutu nan musa ba haka suke ba sai akwai abinci a wurinka ubangiji an akwai ina da bukata take ubangiji ya biya masa bukata ya san me yake ne to sa ne wani sai to mun ga abin da kake ah, okay to kafin nan ah, sai aka amsa masa aka ce ya juyo da ubangiji ya ga cewa yana daga kansa sama yana dawo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana abin da yake nufi da hakan yana so a mai da shi ka'aba ubangiji ya san bukatarsa to kawai sai ya mai da shi to mai da shi din nan <coughs> tunda ta ina ce ya koma fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka juya ka kalli masjid al-haram daga nan to akwai taqdimu ta'khir can din shine farko amma nan sai kullu sufa'u wato yanzu a rubuce shi ya fara zuwa amma shi ne ya zo daga baya amma me ya fara zuwa rata kallabo wajen wajhika kamar yadda mu gani a can gaba kad rata kallabo wancan yanzu ita ce ayar da aka karanta a ƙarshe amma an to a shi ne abin da ya fara faruwa sannan duk waɗannan ayoyin su kuma guda biyu su su ne suka zo daga amma yanzu a tartibin kaga su aka fara karantawa sannan rata kallabo wajen wajhika kuma shi ne a ƙarshe to Allah subhanahu ta'ala ya ce mun ga taqallaba wajhika ma'ana jujjuyawar fuskarka fi sama kana kallon sama akan kana so a mai da kai ka rika kallon ka'aba falan walli yannaka qiblatan tardaha da sanna zamu juyar da kai ka rika kallon alqiblar da ka fi so fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram da yau ka koma ka rika kallon masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wajhakum shatrahu kuma duk inda kuke ku koma ku rika kallon masjid al-haram to a takaice kawai sai ya juya ya rika kallon masjid al-haram ya daina kallon baitul maqdis wannan sai ya zama abin magana a wajen ahlul kitab din shine ubangiji yace sai qulu sufaha minan nas zaka ji wawaye daga cikin mutane wawaye anan sune yahudawa wanda a cikin tunaninsu da hankalinsu akwai wauta akwai rauni na rashin fahimta da gane inda aka dosa zaka ji suna cewa ma wallahu an kabalatihim allati kanu alaiha menene ya juyar da su su anan shine musulmi su ne musulmi da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa suka daina kallon alqiblar da suka kasance alaiha akanta wacce ita ce baitul maqdis qul lillahi al-mashriq wal maghrib ga ce ah, wato da mahudar rana da mafadarta duk waɗannan jihohin gaba daya na ubangiji ne kuma duk inda ya ce a kalla za mu kalla yahdi man yashau ila siratin mustaqim shi ubangiji yana shirye wanda yake so zuwa tafarki wanda yake madaidaici wannan kenan sannan yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ne muka sanya ku ku zama al'umma wasatan al'amarin ku ya zama tsakatsaki ba ƙetare iyaka ba extremism duk abin da za ku rika ƙetare iyaka din musulunci baya son al-mu'tadi komai ku rika yin sa tsakatsaki wannan ita ce shari'ar da ubangiji ya muku ya mai da ku al'umma wasu ɗan tsakatsaki komai na ta ba ƙetare iyaka ita ba ta zama a baya amma kuma ba ta ƙetare iyaka a tsaka take litakunu shuhada ala nas domin a ranar kiyama ku zama ku ne za ku shaida akan sauran mutane wa yakuna rasul alaikum <clears throat> shahida manzo ma zai zama shahida wato shahidan mai shaida akan ku ku za ku yi wa sauran al'umma shaida ko kuma manzon ku ya muku shaida shaidar da za ku yi shi ne wato wannan daraja ce a wurin ku ku ne za ku ba da shaida wa wasu manzanni cewa manzannin su sun je ko kuma manzan ku kuma ya shaida cewa lalle ya kawo muku da fatan an gani ya isa muku da manzo to sai aka dawo ana magana akan alqibla wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha ita wannan alqiblar da ka kasance a kanta muka ce ka dawo ka rika kallanta ita ce baitul maqdis mu mu sanya ka rika kallanta ba illa li na'lamu man yantabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala qibai muka sa ka ka koma muka sa ka rika kallanta sannan daga ba muka ce ka koma ka rika kallan alqiblat ta asali wace ita ce ta Ka'aba wannan a ce a kalli nan a bari a kalli nan sannan a koma a kalli can ba mu yi haka ba illa li na'lamu sai dan mu san wane ne zai yi haƙuri ya tabi'un rasula ya riƙa bin manzan Allah a duk inda aka ce annabi ya kalla shi ma ya haƙuri ya bi shi an an ce a kalli baitul maqdis ya bi shi an an ce a kalli ka'aba ya bi shi waye illa li na'lamu sai dan musamman yan manyan tabi'un rasul waye zai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam mimman yanqalibu ala aqibai kuma waye zai ba da baya wato ya juya akan diddigin sa wannan kinaya ce ta kaki bin mutum kaki yin biyayya kaki yin da'a idan mun jarabci mutane waye zai yi da'a waye kuma zai bada baya wannan al'amarin canza alƙiblan nan lallai kana la wato al'amari ne mai girma abu ne mai nauyi abu ne wanda yake sha mai tsananin nauyi yana da wuyar ɗauka illa ala alladhina hada Allah wanda zasu ji saukin daukan sa sune wanda ubangiji ya shirye su ya haskaka kirajin su da bin annabi sallallahu alaihi wa sallam sune sahabban sa masu masa da'a wanda in wuta yace a shiga zasu shiga kuma kana Allah li yudhi'a imanakum ubangiji bai zama yana mai tozarta imanin ku ba da ibadar da kuka yi wannan wasu sun tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam me ya makomar wa'annan sahabban wanda suka kasance <coughs> wa'anda suka bi ka. suna bin ka a baitul maqdis sannan suka mutu a nan kafin a ci a dawo ana bin ka'aba wannan bai makomar su Allah subhanahu wataala yace ma Allahu li imanakum Allah bai zama yana tozarta imaninku ba ma'ana ibadunku da sallolin da kuka yi kuna kallon baitul maqdis ayyukan da kuka yi na imani da da'a na ibada ta hanyar sallah Allah ba zai tozarta su ba kuma zai ba ku ladan su domin ya riga ya ce lillahi al-mashriq wal maghrib da mahudar rana da mafadarsa din na ubangiji ne da baitul maqdis da ka'aba din na ubangiji ne inna allaha bin nasi ra'ufur rahim kuma ubangiji mai tausayi ne mai tsananin jin kai ne kuma mai tsananin tausasawa ne wato gabayinsa sai sai sake dawowa waccan magana da muka yi qad nara taqallaba wajhika fi sama hakika mun ga yanda kake yawan jujjuyar da idan ka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam tana kallon jihar sama tashawuqan li tahwil al kana tsananin shauƙin a canza maka ƙibla amma nauyin da kake ji na ubangiji ya sa ba za ka iya cewa ya ubangiji a canza ni in koma maka ba za ka iya ba an wani ne sai ya faɗa amma kai baka falan walli yannaka qiblatan tardaha ana son kawaici a cikin al'amari eh, falan walli yannaka qiblatan tardaha za mu juyar da kai alƙiblar da kake so ya muhammad daga yau za mu canza ka fa walli waje haka al masjid al haram zancen nan da muke daga yau ka juya ka rika kallon masjid al haram ana ka'aba wannan kuma ita ce alqiblar babanka annabi ibrahim fa walli waje haka al masjid al haram ka juya ka kalle ta wa haithuma kuntum <coughs> kuma ku musulmi duk inda kuke mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an za ku yi sallah fa wallu wujuhakum shatrahu ku juya fuskar ku ku rika kallon masjidil haram idan za ku yi sallah ku rika kallon ka'aba wa innal ladina utul kitaba lalle wa'anda muka bawa littafi la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun san wannan jujjuya alƙiblar wani abu ne wanda yake gaskiya ne daga wajen ubangijin su yahuda sun san wannan nasara sun san wannan a rubuce sun san wannan annabin na ƙarshen zamani daga cikin alamunsa shine zai zama yana kallon alƙibla akwai wani lokacin da zai kalli alƙibla guda biyu saboda haka wannan ba wani abu bane face ƙara tabbatar da manzancinka wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun ko amma ya'malun ubangiji bai zama mai bari bane irin bari na marabtani ga abinda ah, suke yi na'am ce sanda aka yi wannan magana na canza alƙibla wani sahabi ya sallaci abin ya faru ne a sallar la'asar saboda haka ya sallaci sallar la'asar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma <coughs> wato ya shigo gari ya tarar a wani masallaci ga wasu suna kallon baitul maqdis bai san wannan maganar ba take sai ya gaya musu ya ce shin ba ku san an canza alƙibla zuwa ga maka ba take kawai sai saka juya saka kalli maka Eh, wannan yana nuna me yana nuna ƙarfin imtithali na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam an a yanzu ne mafi karanci za ku ce bari sai mun gama a tattauna a naka shasha iza wato a ina ne gaskiyar wannan maganar sai an bincike shi sai ya kawo shaida sai kaza kaza duk ba wannan yana gaya musu cewa ba ku san an canza alƙibla ba kawai sai suka juya suka kalli maka wannan me yake nuna yana nufin ƙarfin biyayya karfin tsarin musulunci da karfin wato yadda da juna da yake tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskata juna da kuma mutunta juna mutunta juna da yarda da juna da kimanta juna wannan shine zai sa da kafa da magana kawai sai a yi da kai yasa kawai yana ce musu ba ku da labari an canza alƙibla kan ka ce ko ba kawai sun juya sun kalbin daga nan ne malamai suka istinbati cewa idan a wato mutum yana cikin sallah ya kuskure alƙibla ya soka a wani gari yana kallon wani wuri yana tunanin gabas ne ashe ba gabas bane yayi raka'a ɗaya biyu misali a ce sallar mai raka'a hudu ce ya tashi yana raka'a ta uku ashe dag arewa yake kallo sai wani mutum ya zo ya ce masa ai ba nan ne gabas ba ina ne gabas ya nuna masa to kawai yana cikin sallar ya juyo ya kalli wurin ba sai yayi sallama ba ya sako daga farko mai hujja wannan kisar ta wa'annan sahabban sai riga sun fara la'asar suna kallon baitul maqdis amma da ya ga musu cewa ba nan ne gabas ba a sorry yanzu ba nan da alƙibla ba an canza alƙibla ta koma maka take kawai suka juya suka ci gaba da sallancin suka ƙara uh, ƙarasa sallarsu ubangiji ya ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma bi'u qiblatay wallahi da zaka je wa yahudi da nasara da kowace irin mu'jiza wacce za ta tabbatar da cewa kai manzo ne wannan ba zai yasa su yadda wato da magana ka ba ma tabi'u qiblataka ba za su ba ka ba kuma ba za su gaskata ka ba ballantana su ba ka kai ma wa ma anta tabi'in qiblatahum kai ma baka zama mai dawwama akan ban alƙiblar sa ba alƙiblar su ba bayan ubangiji ya ce ka canza ka barta wannan abin da yasa ka ba alƙiblar su saboda wasu wata hikima ce da ta tabbata daga wajen ubangijinka a gare ka da kuma ƙara tabbatar da gaskiyar manzancinka saboda wannan yana daga cikin alamun cewa annabin ƙarshen zamani zai akwai lokacin da zai zo ya zama yana da alƙibla guda biyu wannan kawai shine dalili amma ba haka ba dalilin da zaka bi alƙiblas wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd kuma su kansu yahudi da nasara din ba wanda zai bi alƙiblar wani a cikin su yahudawa ba za su bi alƙiblar nasara ba haka su ma nasara ba za su bi alƙiblar yahudu ba wani ne ta ba'ata ubangiji ya ce inda zaka bi san ran su min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na daga ilmi to an dai har a ce bannan ilimin da ubangiji ya zo maka da shi da risala cewa kai ne manzan gaskiya ga hujjoji mabayyana ga ayoyi mabayyana wanda ba wata shubuha a kansu babu wani kuma wanda zai ja akan manzancinka akan yana kafirce maka sai kawai a an dai dan isgilanci ne to kawai sai dai a tsira masa hujja amma sakon da kake da shi mabayyani ne kuma duk wanda yake bin sa yana kin bin sa ne akan kaucewa amma ba dan bai gane shi ba to an kai kai ma bayan wannan sakon da ya zo maka ka gane shi ka fahimce shi ba wata shubha akan ka ka gama gane shi amma dadda haka kaki bin sakon su an kaki bin abin da ya zo maka sai ka ce zaka koma ka bi son zuciyarsu saboda tsoron kasa dame ka saboda tsoron kasa tsangwame ka sai ka ce bari ka je ka rika bin abin da yake cikin attaura ko ka ba abin da yake cikin injila an dai har hakan za a iya kaddaro zai faru to innaka idan lamina zalimina za a kasance daga cikin waɗanda suke wato yin abin da bai dace ba ga kansu wannan Allah subhanahu wataala ya kaddaro ba zai taɓa faruwa ba amma da mu ake kawai shi yasa ubangiji wato Eh, yake nuna cewa hakan ba zai taɓa faruwa ba ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya katange shi to amma da wa ake da mu ake eh, da mu ake saboda haka eh, mu ya kamata mu kula da wannan kuma duk wanda bai kula da wannan ba to da abin da ya same shi shi ya jiyo duk wanda ya tsaya cewa sai ya bi soye-soyen yahudi da nasara ba'da alladhi ja'ahu min al-ilm bayan abin da ya zo masa na daga ilimi addinin musulunci shine gaskiya ya bayyana shi ne gaskiya kowa ya gane amma ya ce a'a shi abinda yahudu da nasara suka zo da shi shi ne zai bi shi zai shi ya burge shi to lalle bai kasance min zalimina kuma wannan shine idan mutum ya bi wannan to ya tsira duk kuma wanda Allah masa muwafaka akan wannan shine wanda ya samu gamdakatar da fatan Allah ya mana muwafaka akan bin gaskiya ya kare mu da gaban yahuda da saki-sakin su Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina واصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصل لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زادة لنا من كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين